Sashen Hausa na studio Kalangu ya gabatar da labarai a daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna karfe biyar da minti talatin. Masu Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan sanda a agada sun kama ɗalibai akalla guda goma a yau Litinin. Wasu mutane bakwai sun rasa rayukansu a garin Rumfu na Departement ɗin Filinge a sakamakon wani kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka yi musu. A rahoton musamman za mu shi ƙarin bayani akan kwake-kwaken ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Wani labarin da ya zo mana daga wani mamba na haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula ya nuna cewa Muhammad Aminu Nasiru ɗalibi a jami'ar Yamai da Abdullahi Hamadu Kone ma'aikaci a ERD da ke tsare a gidan kasan kai na jihar Deliberi sun fara yajin cin abinci a yau Litinin. Wannan majiya ta bayyana cewa waɗannan mutane biyu na yajin cin abincin ne domin nuna baƙin cikinsu na ganin yadda aka jefa su gidan kaso ba tare da an saurare su ba. an kama su ne a ranar 25 ga watan mars da ya gabata a nan ya mai yayin eh, zanga-zangar da aka haramta ta nuna ƙin jinin dokar kasafin kuɗi ta 2018 'yan sanda a agadar sun kama ɗalibai akalla guda goma da suka hada da sakatare general na ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare da na ƙungiyar ɗaliban makarantun koyon fasahar ayyukan hannu a agadas zakari fanagana yahaya sakataren janar na kungiyar ɗaliban jami'ar agadas ya yi wa wakilinmu musa mamman ƙarin bayani les camarades en occurrence SG de la section collège et lycée. Abokanan mu cewa da sakataren kungiyar ɗaliban college da lycée shi da na euh, makarantun koyon aikin hannu suna can domin su zartar da kiran da kwamitin zartarwa na ƙasa ya yi sai ba zato ba tsammani sai motoci guda biyu na jami'an tsaron polis suka kewaye su sai kuma ga wata mota ta uku ta zo sai suka kama su suka tafi da su a yanzu haka suna harabar kwamfiriya kwamitin kungiyar ɗaliban nijar tare da sauran rassan kungiyoyin na gabata muka shirya wata tawaga domin mu sadu da shugaban jami'an tsaron polis na yankin DRPN don ya ba mu izinin mu ga abokan namu sai ya hana mu har ma suka hana mu shiga balbalin kwamsiriyar mu abin da ma ke ba mu tsoro yanzu shine har yanzu ba mu san halin da abokan namu suke ciki ba personne d'entre nous ne sait la situation dans Bayan da jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta bayyana wata sanarwar cewa ta janye daga cikin ƙawancen jam'iyyu masu rinjaye a Nijar a ranar 11 ga watan Afrilu, gungun 'yan majalisar dokoki da ake kira Le Patriot ya sanar da cewa ya kori 'yan majalisar dokoki na wannan jam'iyya daga cikinsa. Masanin dokokin shari'a Maina Karte ya bayyana cewa dokokin ta da aikin majalisar sun tanadi cewa a cikin wannan hali kai tsaye ne 'yan majalisar ke fita tare da jam'iyyarsu. Dokokin majalisa a cikin ayar doka ta 24 ta ce 'yan majalisa suna shirya kansu ne na ƙawancen siyasa kuma kowane gungu na 'yan majalisa sai ya kumshi akalla mambobi goma sha uku na 'yan majalisa. Ita kuma jam'iyyar kishin ƙasa tana cikin wani gungu ne na RSD gaskiya da kuma zaman lafiya. Kasancewar fitatta a cikin gungun jam'iyyu masu mulki to tamkar ta fita ne a cikinsu a fuskar siyasa kai ba wata-wata. Saboda a cikin ayar doka ta 24 idan aka sami rashin fahimtar juna ko ya kasance a ɓangaren masu mulki ko kuma 'yan adawa a cikin wani gungu na 'yan majalisa to 'yan majalisar da abin ya shafa suna iya girka wani sabon gungu ko kuma su goyi bayan wani gungun da suke ra'ayi. Garin Cintabaradan da ke jihar Tawa na shirye-shiryen karɓar shagullan zagayowar ranar cimma yarjejeniyar zaman lahiya da 'yan tawaye ta 24 ga watan Afrilu na kowace shekara. Shekaru biyu jere kenan da cin Cintabaradan ke karɓar waɗannan shagulgulla. A ranar 9 ga watan Oktoba na 1994 ne gwamnatin Nijar da 'yan tawaye na arewacin ƙasar suka sa hannu a kan yarjejeniya a birnin Wagadugu na Burkina Faso. Prefen Arlit Abankawar Litini ya yi wa Alasan Kuzi Muhammadu ƙarin bayani a game da waɗannan shagulgula ta wayar tarho. Gwamnati ya ɗau matakin gudanar da shagulgulan sallace zagayowar ranar haɗin kan 'yan ƙasa aji na biyu a nan cinta barada. Kuma ya ɗauki ƙudurin gudanar da sallace wannan rana kowace shekara duk dai a nan cinta barada daga bakin shekarar bana. Muna iya sanin ko me yasa abin riƙe shi ne halbi farko da 'yan tawaye suka yi a nan cinta baradan suka yi shi a shekara alif da ɗari tara da tamanin da biyar. Kuma binne takobin tabbatar da kwanciyar hankali a nan cinta aka binne a shekara 1997. Yarjejeniya ta aje makamai da aka rattaba ma hannu shekara 1995. A bana gwamnati ya sa kaimi ne ga wannan sabga wanda za a canza miyau tsakanin al'ummar azawa da shi kansa gwamnati domin tattare a samu nagartaccen nazari da zai ba da damar girka dawwammamar zaman lahiya cikin yankin azawa da faɗin ƙasar baki ɗaya. Kun saurari wato a wa litinin prefen cin tabaradan wato bani arliti ba kamar yadda ni bayyana. Wasu mutane bakwai da suka hada da mai gari sun rasa rayukansu a yankin kurfai a sakamakon wani kwantan bauna da aka yi musu. Da farko dai wasu mutane biyu da ke kan babur ne suka hallaka wani ɗan kasuwa na garin rumfu da ke da tazarar kilomitoci 37 yamma da garin Filinge. mutanen garin suka kuri maharan wata sai gumbin fana mai nisan kilomita hamsin a arewa maso yamma da filinge inda suka yi musu kwantan bonar alhaji haliru rahidu marafa wakilin sarkin filinge ya mana karin bayani Même le chef de village de Koukagana, qui s'appelle Haruna Kada, était parmi ceux qui ont poursuivi les assaillants. Il était également parmi les sept personnes tuées. Les assaillants ont fui à partir de la zone de Fana. Nous avons sollicité les forces de défense et de sécurité pour engager la poursuite, mais hélas, ils ne sont pas arrivés. Alors le jeudi, nous avons pris le risque puisque nous ne pouvons pas laisser les cadavres de nos concitoyens se pourrir dans la brousse. Un To Mara da fatan afuwa dangane da matsalar da muka samu a wannan rahoto. A sakamakon rashin tsaro wato an rufe makarantu da gidajen likita da dama na karamar hukumar karkarar Inatas da ke Departima ɗin Ayoru a jihar Tilibiri. Gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi mataimakin magajin garin Inatas Isalik Alhamdu ta wayar tarho domin jin yadda wato al'umma ke rayuwa a ƙarƙashin waɗannan matakai. Makarantun boko da suka kasance a rufe su ne na garin Kalashi, da Dawai, Intirzawan, Ingul da kuma Talalfata da suke fuskantar barazana, ko ma waɗanda suke a buɗe suna fuskantar matsala tare da wannan dokar ta ɓaci. Abin da ya shafi asibitoci akwai Inates da ke kulle yau shekara fiye da ɗaya, duka da yake yanzu an buɗe ta. Akwai gidan shan magani na Talalfata da yake shi ma a rufe, kusan shekara shekara ɗaya. Da asibiti na Tindirgalam da yake a rufe shi ma saboda rashin tsaro akwai asibitin ta Musamul da yake aiki amma suna da matsala saboda sau biyu aka kawo musu hari. Kafin ma matsalolin tsaro garuruwa arba'in kafin su kai da asibiti sai su yi tafiyar kilomita arba'in. Ga kuma matsalar tsaro a yanzu a gaskiya kuma ya tsaya cik. A cikin dukkan jihohin Nijar abokan hulɗar kamfanin wutar lantarki Nijelek suna korafi dangane da ƙarin farashin wutar a kan takardun biyan kuɗin wutar wato na watan Mars na 2018. Wannan ƙarin ya haɗu da haraji na gidaje da sabuwar dokar kasafin kuɗi ta 2018 ta tanada. Ga fasarar rahoton Rahilatu Sumana akan wannan batu. Mabuta cinikayya da kamfanin gidan lantarki Nijelek da dama sun fuskanci hauhawar faktir ɗinsu na watan Maris, hawan da ya lumka wani bi har kashi biyu, kamar yadda wani shugaban kamfani da ke Tilaberi ya faɗa. Ah, sun ƙara kuɗin komai a lokacin baya ina biyan hayan kwantar ne jika bakwai da rabi. A yau jika goma sha biyu da dala ɗari nake biya, kuma ga wasu jika hudu aka ce wai na gwamnati ne. A lokacin baya idan na yi amfani da wuta kwarai ne ake kawo min jika ɗari biyu. A yau jika ɗari hudu da ‘yan kai ake kawo min. Wannan ke nuna cewa komai ya canza kwarai. Ya ni gani bai kan bar tara. Wannan lamari ya ɗarme ma mabuta cinikayya da dama kai. a faɗar shugaban kamfanin Nijar Creation Gaya Musa Jibrilu wannan hawa ya danganci ne da wasu haraji da aka sanya cikin faktir ɗin. Akwai haraji na gidaje da ya shigo, kwantar na kilo shida jika biyu ake biya, shi kuma na kilo goma sha biyu ana biyan jika uku, na kilo goma sha takwas ana biyan jika hudu. A kwantar na kilo uku dala arba'in ne kaɗai ake biya. Akwai kuma TVA da ta shigo, kenan kun gani dole ne farashin ya karu kwantar na kilo uku amma rage kuɗin wuta. Mabuta cinikayya da kamfanin gidan lantarki Nijelek suna kuka da rashin basu labari ga wannan lamari da kamfanin ya yi. Don haka suna tambayar a sake kawo gyaran fuska ga wannan harajin da aka jibga musu. A hilin wasanni a ƙarshen makon da ya gabata ne aka soma wasannin kwamfutar ƙwallon ƙafa ta liga ta ɗaya na rana ta goma sha bakwai a faɗin ƙasa baki ɗaya. Sahel SC ta yamai ta lallasa Espoir ta zandar a hilinta na wasa da ci uku da nema. A yamai ES Gendarmerie ta yi nasara a gaban IS Police da ci ɗaya da nema. A Arlita Irana ta Arlitin da Jangwar FC sun yi kunnan doki ci ɗaya da ɗaya. Har ila yau a Arlita Akokana ta arlita ta yi nasara a gaban ISN Nijelek da ci ɗaya da nema. a ranar 24 ga watan afrilu antan ta doso za ta kara da ga ta yamai a garin doso a tawa jeunesse sportive ta tawa za ta hadu da as fan sannan a yamai olympic ta yamai za ta kara da as duwan ranar 25 ga watan afrilu as gnn za ta hadu ne da as sonidep Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu. Sai rahoton namu na musamman daga farkon shekarar karatu da muke ciki wato ta 2017-2018 zuwa yau kwamitin zartarwa na kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ya yi kira zuwa ga yajin aikin in ɗaukar karatu sau da dama domin gwamnati ta biya musu bukatunsu. Algabid Muhammadu Idar, sakatare janar na kungiyar ta USN, ya yi wa Tarnani Fude Ahmed da karin bayani akan kwake-kwaken nasu. USN a formule depuis USN ta mika waɗansu koke-kokenta tun wani lokaci zuwa ga gwamnatin Nijar, inda koke-koken sun rabu ne kashi bakwai. Na farko dai shine maganar gyara matsalar ɗaliban jami'a ya mai da aka tsige, da waɗansu ɗalibai goma sha biyu na CAG Kuronor da aka kora, janye bukatocin shugaban jami'a na soke 'yancin ƙungiya. Na uku kuma ya shafi watsi da wata yarjejeniya tsakanin ofishin minista ilimi mai zurfi da malaman jami'a. jami'a yarjejeniyar da ba a saka koke-koken ɗalibai a ciki ba na hudu shine maganar sake duba dokokin tafiyar jami'a abdulmumuni inda muka buƙaci a naɗa mana shagoran shawara na jami'a na biyar shine batun yarjejeniyar esn da gwamnati inda an ɗauka mana alkawari ba a cika ba akwai batun alawus ɗin ɗalibai da gine-gine da ba a ƙarasa ba da maganar motocin da ake ɗaukar ɗalibai na bakwai shine ƙara kudin jarabawar BTS Data, inda maimakon jika goma sha biyar a mayar da shi jika ishirin da ɗaya, jika arba'in ga masu jarabawa ta raɗin kansu, jika tamanin ga 'yan ƙasashen waje. Kuma ana cikin wannan halin ne aka soke waɗansu santoci biyu na tawa da zandar. A cikin wannan koke-koken babu wanda gwamnati ta share mana hawaye. Abin da ya shafi biyan alawus na ɗalibai, gwamnati ta ɗauki alkawari bata cika ba. A yau ana biyan ɗalibai ne a wani yanayi na tafiya hawainiya inda sabbin ɗalibai na jami'a har yanzu ba a ba su ko kwandala ba. Muna cikin watan Afril maimakon a ce an fara biyan ɗalibai alawus na biyu yanzu ne aka fara biyan na farko. Sannan a fuskar ɗan alawus inda da ake baiwa ɗalibai na cikin jihohi an ɗauke jihohi hudu an bar jihohi hudu abinda suka kira dalili na rashin isasshen kuɗaɗe. To mu ba za mu yarda ba. Kuma duka da yaje-yajen ayyukan da muka sha tafiya domin baiwa gwamnati damar gyara matsalolin har yanzu ta rufe ido abin ya kici ya ki canyewa. madala ƙarshen labarin namu kenan na maraicen yau zan barku da Balkisu Hamidu wadda ta karanta muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. shirye-shirye Isiru Kalau. ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.